to ni da sunana suleiman adakwaki yusuf amma an fi sani na da castro ni da ina ta ina karkashin burabura ne a jami'ar anpp waye burabura burabura shine gwamnan yobe in ka ji an ce burabura gwamnan yobe kenan gwamnan yobe alhaji ibrahim gaidam alhaji ibrahim gaidam shine burabura ni sa ne a gurin sa special assistant hospital management board amma yanzu na bar shi na dawo pdp na kai wata takwas ko tara a pdp yanzu ina tare da dr rima ngama minista na kudi na nigeria ministan jiha ka gayyaci manema labarai inda ka ce za ku mai da martani kan abin da shi gwamna gaidam ya faɗa na ji labari a amerika cewar gwamna gaidam yana maganan cewar dr rima ngama ba shi da kowa shi ba ɗan siyasa ba ne shi yaronsu ne idan shi ibrahim gaidam zai ce dr rima ngama ba shi da kowa to ai kalwa ce take gaya wa manda baki ni na ɗauka cewa ibrahim gari ne ba shi da kowa a yobe mutumin da bai taimaki jama'arsa ba mutumin da ya yi alkawari a mutane ya karya ai dr riman gama har yanzu tukuna babu wani alkawari a kansa shi ne ya yi mana alkawari muka bi shi local gaman goma sha bakwai muka yi kamfen da shi muka yi mutane alkawura wadda yanzu ina tabbatar maka a alkawuran da muka yi babu guda ɗaya wadda shi ibrahim gari mai cika wallahi ina tabbatar maka nasiru ilhi kaya kai dan jarida ne ka je ka yobe ka tambaya a kwamishinoninsa akwai wanda yanzu inda sun yarda cewar allah ne yake yi wallahi da sun bar ibrahim gari saboda tsabar rashin taimakonsa da wata irin siyasa ta kama karya ta kabilanci ta family and friends wato yan uwa da da abokai da in kana so ka ji sunansa the most popular a yobe shine family and friends amma kastro me yasa tun daga zaben ƙananan hukumi za a yi ba ku je ku tsaye da yan takara ku nuna wa shi idan din cewa kuna da mugoya baya ba to ai magana decision ba na dr riman gama bane shugaban INEC na kasa ma da ya ce kar eh, ba za a yi zaɓe ba idan ba a ɗage state of emergency ba shi ma da Terim gama ne ya sa shi? gurin da ake da state of emergency ba a gudanar da zaɓe amma su sun shirya za su gudanar da zaɓe ne ba don wani abu ba don state inec ne abin da suke so shi za a rubuta amma ina tabbatar maka nasiru gobe da safe idan aka fito aka yi zaɓe wallahi tallahi ba ma jin shakkar su ba ma jin tsoron su domin mun sani iya tsirarin da suke bin su ma yanzu suna bin su ne dan abin da za su ci wallahi in Allah ya kai mu 2014 aka kada gangar siyasa ina tabbatar maka irin exodus na fita da za a yi daga wannan APC nasu ko kafino ne ana dawowa pdp wallahi abin zai baka mamaki wasu fa suna tunanin kuna so ku ga cewa idan ba a yi zaben ba wa'adin gwamna kamar gwamna ga idan zai kare don haka idan ya sauka daga mulki nan ne za ku iya cin zaɓe ko kuma nan ne za ku iya dabarun yadda za ku ci zaɓe a wajen amma inda yana kan kujera da wuya kuna fargabar cewa watakila ba za ku iya kafa gwamnati ba <laughs> <laughs> malam nasiru kenan to ai wannan din yanzu abin da ya faru yau da safe ai zai nuna maka cewar ibrahim gaidam ne yake jin tsoron mu baka ji abin da ya faɗa bane ce dr rima ba shi da kowa kuma in shine goodluck zai cire dr rima ha to in babu rami me ya kawo batun rami idan har dokterima ba kowa ba ne duk wani opposition zai so ne a bar dokterima domin in an zo zaɓe zai ci zaɓen sa hankali a kwance ai an kawo waɗanda ba kowan ba an gani kuma ba su taɓa fitowa sun ce suna so a cire su ba amma yanzu da aka kawo rima in gama wadda ya tayar musu da hankali wadda ya zama musu kaya ya hana su tsaye ya hana su zaune shine suke ta surutu suna so a cire shi ina tabbatar maka ko wannan satin da ya wuce a weekend din nan dr rima ngama ya je shi zon dinsa ne domin ya yi monitoring projects din da ya kawo single handedly guda ashirin ina baka tabbaci gwamnan mu ko a state din baya kwana wallahi yanzu in zaka sa a ɗan state din mu wuka ba zai gaya maka inda gwamna yake da matarsa ba mazauraci ne Castro amma ka duba yawan al'ummar Yobe shi gwamna ga idan ya dauki mukami ya baka bayan watakila ka samu abin da ka samu ka bai shi ba ga kamar kai ma ka nuna hali ne irin na 'yan duniya eh, kamar karin maganar nan ne ta hausawa da ke cewa in ka ga mutum a rana kar ka jashi shi inuwa ah to nasiru ai na ji daɗi shine gari ba na saba ba nasiru abin da ya bani ɗin ai sa ne sa ai a karo ma ana bawa yanzu ina baka tabbaci nasiru billahi lazi la ilaha illahuwa babu wani aji na society na mutum wadda ba a bashi sa a yobe ba kuma albashin naira dubu tamanin ne da takwas muna magana mu yan siyasa ne yan siyasa waɗanda idan kana kirga yan siyasa a inda muke dole ka saka sunan mu ba don komai ba saboda ita siyasa ɗin tafiya da mutane ne